subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin 'yar zaman tasha kashi na goma sha takwas kuma kashi na ƙarshe. efan ya ce da izinin wasa ki tura ga disu da min matata. Kin san fani ina kishinta. Gwara ki ce ta tuko kanta ta zo da kanta. Da ki ce wani gardi ya kawo ta. Tsohuwa ta ce oho dai ban da lokacinka, in ka ga dama ka je ka sanya kayan mutunci. Ka sanya waɗannan 'yan iskan kayan duk halittunka waje. Kai za ka wajen matarka ko? To je ka sanya manyan kaya. Na tura Ammar ya ɗauko uwar matar taka. Kuma ga mahaifinka da uwarka nan tafe. Gwara a yi ta yau ta kare. A gwada mata a 'ya'yanta ta kula da abinta. Kai ma a sanya ranar da za ku tare tun kamin a wayi gari a ga kayi ɓarna. gwara a baka ita salin alin Kayi irfan ya sosa ya koma ɗaki ba dan an ce har da ammi ba da babu wanda zai sanya shi canza kaya yana tsaye sai jin karar motoci yayi bayan kowa ya hallara a cikin falo tsohuwa ta ce faɗa min gaskiya nadamar gaskiya kika yi ko ta karya ammi za ta yi magana sai ga modibbo ya shigo da gudu yana nishi a zabiri tsohuwa ta ce kai wani irin mahaukaci ne uban menene kuma modibbo ya saki kuka ya ce Bala ke son kawo muku masifa. Dan na ki buɗe gidan shi ne ya zagi Mocido. Tsohuwa ta ce, garken shanu ya ci uwar shi, ba karan Mocido ba, ka je ka buɗe mishi mahaukacin banza. Ashe kai ka hana su shigo tun ɗazu muna zaman jira. Modibbo ya saci kallon Irfan, ya ga ba shi yake kallo ba. A fusace ya samu kunnan tsohuwa ya ce, Kutumar Amin Modibbo ya saci kallon Irfan, ya ga ba shi yake kallo ba. A fusace ya samu kunnan tsohuwa ya ce, Kwartuwar Irfam ce ke son shigowa nan su yi baɗala, ma'ana iskanci. Kwanaki ta je gidan shi har ya fito ba wando a gabana. A zabure tsohuwa ta turo idanuwanta duka tana toshe hanci. Ta ce, Kai, matsa shege, zai kashe ni da wari. Irfanu ne ya fito ba wando a gabanka, kana nufin ɗan iska ne? Irfan ya ɗago kansa, ya zuba ma Modibbo idanu yana jiran jin ba'asi. Idon Modibbo ya kyafta, sai kuma ya ce, Kika zagi Macido, ba ko kunya ko? cikin ihu ya ce jama'a na tuba ganin irfan ya fito da gudu ba wando yarinyar da bala ta kawo yarinyar da bala ya kawo ta biyo shi ashiru amiru shedani a gaban shi akai wallahi irfan ya tashi ran shi a bace yayi kan modibbo dadi daga dariya ta kama shi yayi sauri ya cakko irfan ya ce zo nan mai son ka bar modibbo ba shi da cikakkiyar lafiya fa dadi ya ce ammar je ka bude gidan ammar ya fita shi kansa ransa a bace yake ta ya za a yi modibbo ya kwasa ta ya Modibo zai kwafsa Irfan gaban surukarsa bude gidan ya yi Bala ya shigo da motar ya yi fakin. su mofi suka fito su uku ita da Amina sanye da jar a baya. ta sha duwatsu sun yi masifar kyau kamar larabawa shi kuma Aminu sanye da jar riga da bakin wando Ammar ya musu iso ciki suka shiga mofi na faɗin inna inna I miss you bata kai ga karasawa ba idan ta yi sauka akan Irfan da ke tsaye shi da dadi ido ya zuba mata ko kyaftawa ba ya yi yayin da ammi ta ji numfashinta kamar zai ɗauke ganin yaranta ga baki ɗaya tsohuwa ta tashi cike da farin ciki da fara'a ta ce i meet you ke ma yar firit wato tun a asibiti da kuka watsar da ni kika banni ko amini ni zo gare ni na yi kewar ku ke da Aminu na. amina ta faɗa jikin tsohuwa suka rungume juna tare da sakin kuka amina ta ce inna wallahi na yi kewar abincin kifa sosai tsohuwa ta ce ni ma na yi kewar surutun ku dadi ya ce ya kamata mu yi abin da ya kawo mu inna dan Allah ku bar kukar nan tsohuwa ta ce ku zo ku zauna Kazalla hana jin zafin in gaisa da ku baya iya jurewa don hasada Dan ya ga shi ba ku mishi oyoyo ba kamar yadda ku kama ai dan kun san ban cuce ku ba ko ta faɗa idan tana kan ammi da babu abin da take kallo sai mufi. da ita kuma tunda suka haɗa ido ta koma bayan irfan talafe Ami ta ce Mufida zo gare ni ni aminki ce zo gare ni yarinya ta yar albarka kuka Mufi ta sa ta ce dan Allah ya Irfan kar ku bari ta sake karya ni wallahi ni ma ban san menene yasa na manta da ita ba na daina zuwa da sha. ban sani ba wallahi ku faɗa mata kuka sosai ammi ke yi ta tashi ta yo wurin su ido rufe ido Mufi ta rike Irfan gam tana kuka kamar ta shide inna lillahi jikin shi shi kanshi rawa yake saboda baya son abin da da zai taɓa mai matar shi cikin kasa da murya ya ce ammi dan Allah ki je baya kaɗan ya faɗa yana watsa mata idanuwan shi da suka yi jawur cak ammi ta tsaya bata karasa ba dadi ya ce kowa ya kamata ya zauna ammi ta dawo wurinta ta zauna irfan ya jawo mobi kusa da shi suka zauna tana ta sauke ajiyar zuciya yana jin kamar ya shige da ita ɗaki ya bata kulawa ta musamman ya lallashe ta ya fahimtar da ita komai da yawa kana bayan sun zauna dadi ya faɗa musu komai shi ma irfan ya faɗa musu yadda suka yi da amina bayan sun ɗauke ta a matsayin matatta mofi ta gangaro wurin ammi ta rungume ta ta ce amina yanzu kin yarda da ni a matsayin yarki ammi ta rungume ta ta ce kwarai ko diyata ina son ki dama can kuɗin dama can ruɗin zuciya ne ki yi hakuri mofi na murmushin jin daɗi wani sanyi na ratsa mata zuciya wai ita ce yau jikin mahaifiyar ta kwance ba kwaɓa ba kyara balle hantara su Amina su Amina ma suka matso suka rungume ta suna share hawaye tsohuwa sai washe baki take ta kalli mami Irfan ba tare da komai ba rai a bace tsohuwa ta ce ke kuma kin saki halittu kamar an zane ki kina kallon mutane daidai kin kasa daidai kin kasa cewa komai mami ta yi kasa da murya ta ce ina ne kuma me zan ce baya ga fatan zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba baki tsohuwa ta washe ta ce to na yanke tarewarsu nan da wata biyu insha Allah ke kuma ta nuna amme ta ce ki je da ɗiyarki gidanta ku zauna ki kula da ita tunda ba ta da wanda ya fi ki ki mata gyara na musamman ciki da waje wai ma kin ma san kayan gyaran jiki kuwa kasa amme ta yi da kai alamun fulanin nata ya motsa irfan ya zagayo ta wurin tsohuwa ya ce don allah Kar ki min haka karki raba ni da ita har tsawon wata biyu zan iya rasa raina ni ko ba ko ba a gyara ta ba ma ina so wallahi ido tsohuwa ta gwalo tace ce to to dan iskan ango na magana yace za a wayi gari a ga yayi bindiga muddin ba a bashi matarsa ba ko da ba a gyara mai ita ba a basa dariya suka yi dadi yace inna ni da abin da na gani dama a bar tarewar ta nan da sati biyu lokacin yayi daidai da samun hutun su Imran kin ga sai su zo a yi hidima da su tsohuwa ta ce ba komai Allah ya kai mu mami ta ce ina ga zan sanya wata kawata ta turo min falmata yar maiduguri ce insha Allahu za ta mata komai da ake ma amare kamar lokacin za ku ga yadda za ta marje ammi ta yi kasa da murya ta ce to hajiya Allah ya ƙara girma murmushi kawai ammi ta yi don ita dai ba da sa ranta za a ce ɗanta ya auri yarinyar da ta yi zaman tasha ba amma kuma ba za ta ja da hukuncin Allah ba dadi ya mike ya ce Imran zai zo da kayan lefe sati mai zuwa insha Allah kai kuma Irfan sai ka tambaye ta abin da take bukata na game da abin da za su yi mami ta miƙe tana tafiyar kasaita ta musu sallama suka tafi tsohuwa ta yi tsaki ta ce mace 'yar dagwas kamar curin fare sai isar banza daga gani ba ta so kuma sai an yi tunda ni uwar uban ni uwar uban shi ce ina so ammi da fuskan take cike da fara'a na ganin iyalanta lokaci guda ta tashi ta ce inna muna godiya bari mu wuce tsohuwa ta ce kai babu inda za ku sai da daddare yanzu ku zauna mu yi fira kana tukunna ami tana jin nauyinta haka suka zauna suna fira har lokacin sallah yayi suka tashi dan yi alwala irfan ya ji masifar daɗi ganin ami ta tashi ya ya ja hannun mofi da ke tsaye suka fita waje mota ya sa ta ya ja ta da karfi ya bar gidan da ita gudu yake sosai da mota ba tare da ya juyo ba Mufi ta juyo cikin sassanyar muryar ta tace honina ina za mu je ni haka kake ta gudu kamar za zaka sace ni ta karasa cikin shiga sigar shagwaba saura kaɗan motar ta kwace mai irfan jin sunan da ta kira shi wuri ya samu yayi fakin ya kalle ta sosai idansa cike da zallar soyayyar ta yace matata zaki kashe ni da salanki ba bari mu je zaki gani Marmushi kawai bi ta yi ta jingina da kujera tana tuno rayuwarta ta baya gashi yau komai ya shuɗe jan mota jin mota ta tsaya sa ta ɗago kai ta kalli inda suke a tsaye ido ta zaro ganin su a bakin gate ɗin wani rafkeken gida da za a iya sanya musu da za a iya sanya nasu ciki ta kalli irfan ta ce honi nan me za mu ido ya kashe mata ya ce suna za mu raya sosai jikinta ya ɗauki rawa idan ta ya cika da kwalla ta ce don allah kar ka min haka mana ka bar ni in samu damar zama da mahaifiyata mu fahimci juna irfan ya yi dariya tare da danna wani remote take get ɗin ya yi sama suka kutsa kai gida ne na gani na faɗa ya ci uban nasu kyau da so goma buɗewa yayi ya fito ya zagayo inda take ya buɗe mata tare da sa hannu ya jawo ta ta fito ilahirin jikinta rawa yake dariya ta so ta kama shi ya danne tare da rusunawa a ta, ya ce kin ga yanzu wannan faranta min din da kika yi yanzu wannan faranta da kika yi kadai kin samu lada ki sanya hannunki cikin namiji ki sanya hannunki cikin namijinki kin ji ko mu fita dago kai ta kalle shi ba tare da ta ce komai ba falon gidan ya bude suka shiga masha Allah ta furta lokacin da ta ji sassanyen kamshin ɗakin da ya sha kayan alatu lallai ko baba da baban ko baba da baban shi duk yanda take kallon kyan gidanta ashe akwai wanda ya fi shi Irfan ya bude mata ko ina tare da haurawa da ita sama komai ya ji ga kujeru na alfarma da gadaje Irfan ya ce bebi na gidan nan ya yi kyau kuwa Mobi da ta manta da abin da ya ce zai mata ta ce sosai ma kuwa don ya fi namu kyau Alhamdulillah Irfan ya ce tare da cewa da bai yi ba da tabbas sai an canza miki tsarin da kike so insha Allahu a gidan nan za mu tare Mobi ta rufe ido tare da fita da sauri daga falon don ta ji kunya matuka Irfan ya biyo ta cikin sassarfa tare da kamo hannunta ya sa ta a mota suka fita suka ɗauki hanya ba wanda ya ce ma kowa komai gidan tsohuwa ya maido ta ko shiga bai yi ba ya tafi yana shaukin kasancewar shi da iyalin shi na rana ɗaya kaɗai bayan mufida ta shiga gida babu wanda ya ce mata komai suka ɗanyi fira sama-sama suka matsohuwa sallama suka tafi rayuwa suke mai cike da jin daɗi ammi ta kama yaranta ta rike sosai tana kula da su kamar babu abin da ya faru a baya tana jin ina ma tun farko haka suka yi rayuwarsu shi kuwa ta Amin shakuwa ta musamman ta shiga tsakanin Mofi da mamanta cikin sati biyu, gefe guda kuma mai gyaran jiki da Mami ta yi alkawarin kawowa ta kawo ta ta ci gaba da gyara Mofi, gyara na mutunci saura kwana biyar tarewarsu suka yi gagarumin shagali inda su Rafil suka nuna bajinta suka haɗa dandazo. Washe gari aka yi walima aka kai amarya ɗakinta bayan kukan da ta sha kamar za ta shiɗe Da daddare Ammar da Imran suka yi ma ango rakiya ya zo wurin amaryarsa. Bayan 'yan barkwanci suka musu suka musu addu'a da fatan alkhairi suka tafi. Irfan ya rako su ya dawo tare da bata umarnin ta je ta yi alwala. Bata Musa ba ta je ta yi wanka da alwala ta dawo ta iske shi zaune a bakin gado. Sallah suka gabatar kamar yadda shari'a ta wajabta. Bayan ya ciyar da ita, ciyar da shi suka ta ciyar da shi suka ƙoshi suka yi Hamdala kowannensu ya shiru baka jin komai sai bugun zuciyarsu da ke hauhawa. Irfan ya yi karfin halin cewa ki je ki kwanta baby, ni ma zan je na kar in matsa miki, na san kin gaji ko? ta sauri Mufi ta kaɗa kai. Ban kwana ya mata ya tafi tare da sakin murmushi. Tana ganin fitar shi ta zara kayanta, ta sanya na bacci masu mugun taushi tare da fesa turare lungu da sako ta yi addu'a ta kwanta. Can cikin dare mu Mufida ta ji bakon al'amari, kamun ka ce me ta cika gidan da ihu washe gari da safe mofi ke ta zabga kuka kamar yarinya irfan ma da zazzabi ya rufe shi yana ta aikin lallashi da bata baki amma ko kallon shi bata yi ba sai kuka da kyar ta amince mishi ya taimaka mata ya mata wanka ya shirya da shi ma yi. kasa fita masallaci ya yi saboda zafin da jikin shi ya yi. sallan shi yi a gida yana gamawa ya haɗo mata ti mai ƙauri bayan ta sha ta rage ya shanye tare da ballar magani ya bata shi ma ya sha ya ja ta jikinsa sai bacci rayuwa mai daɗi suke cike da burgewa a ɓangaren su ammi kuwa abin ba a cewa komai so da ƙauna kawai take nuna wa yaranta irfan na kula da su inda ya mai da su amina makaranta ya sama ma ammi yar aiki suna zama tare <clears throat> Allah sarki wannan kenan bayan wata goma irfan ne da gudu da da mofi hannun shi ya sauko da ita daga saman bene yana nishi da rikakken cikinta sai kuka take tana faɗin mutuwa zan yi honi ka yafe min kuka irfan yake ya ce ba za ki mutu ba matata in kin tafi ki bar ma wani kin gama kin gama mahaifuwar kin ji ko ba zan sake miki ciki ba har abada a guje ya sake yin sama ya ɗauko mata hijab ɗinta ya sa mata ya rungume ta ya sanya ta a mota su kai asibiti da take awo cikin gaggawa aka karɓe ta inda Irfan ya sanya kansa shi ma ciki ya hana kowa zuwa gurinta don ya ce babu shegen da zai kalle mai mata Mufi ta sha wahala kamin Allah ya taimake ta ta haihu haihuwar ta taso sai Irfan yake a gigice wurin kafar ta ya sa mata ido kamar ya samu tebe. alhamdulillah ya furta ganin kan bebi ya fara fitowa cike da ƙwarewa da sanin makamar aiki ya karɓi haifuwar matarsa inda santalelan ɗansu ya faɗo hannun uban shi Da sauri ya yanke cibi tare da fitowa ya ba Nosis Baby ya ce ta shirya shi. Da sauri ta karɓa tana faɗin masha Allah. Irfan bai ko kalle ta ba ya koma wurin Mofi ya gyara ta sosai kana ya canza mata gado ya gangaro da ita don kai ta ɗakin hutu. Jariri aka miƙa mai su kuma suka karɓi gadon suka kai ta ɗakin da ya dace. Waya ya zaro ya faɗa ya fara buga ma 'yan uwa da abokan arziki. Nan da nan asibiti ta cika. Mami ta kama yaro ta riƙe sosai tana jin soyayyar yaron har cikin ranta. Take ta ji soyayyar mafi mai girma tana ratsa ko'ina na jikinta. Tsohuwa sai murna take take ta yi daɗa. Amina gefe ba tare da komai ba sai murmushi da take. Kwanansu ɗaya aka sallame ta. Mai jego da bebi na cikin ƙoshin lafiya. Gidanta aka wuto da ita don ta samu kulawa daga mahaifiyarta. Tsohuwa ta ma ma'ammi magana da huduba a kan ta cire kunya ta kula da ‘yarta da dai babu mai tsayawa a wurin. Ami ta ce mata ba matsala insha Allahu. Irfan ran shi ya ɓaci sosai da aka raba shi da matarsa. Washe gari ya zo gidan Ami ya iske ta, tana ma yaro wanka. Bayan sun gaisa ya shige da mofi ya iske ta tana ɗaura tawul za a yi mata wanka. Rungumo ta ya ce shi ne kika banni aka raba mu ko? Ta ce a'a muna tare har abada. Wa ke miki wanka? Ya sake jefa mata tambaya. Mofi ta ce Mofi ta ce inna Asabe ce Ido ya zaro ya ce ai kuwa ta isa ba daga yau zan ranka miki. Tun tana ganin abin kamar wasa har daga baya ta gane da gaske yake. Da kanshi ya kama ta ya mata wanka ya sa ya gasa ta sosai kana ya fiddo ta. Haka suke ta rayuwa har ta zo ta iya da kanta. Ranar suna Baby ya ci sunan mahaifin Mofi inda suka sa mishi suna Abulkhair. An ci an sha inda 'yan uwan Irfan suka musu ƙara sosai Ami ta sha kukan tunowa da danginta da bata san inda suke ba, da yanzu da su za a sha hidima. Bayan taro ya watse, amaryar jego ta samu kyaututtuka da dama daga dangin mijinta. Ami ta zage tana ba ma yarinyar ta kulawa, mami ma ba a bar ta a baya ba. Tana ba su gudunmawa tunda ta san ba su da kowa. A ranar da suka gama wanka Irfan ya kwashe su sai gida inda suka buɗe sabuwar rayuwa mai cike da inganci. Allah sarki bayan shekara biyar aka sanya bikin Ammar da Amina inda su mubi suka taka rawar gani sosai komai su ne kan gaba. Shekara na zagayowa Mina ta haifo 'yarta mai kyau inda ta ci suna Ummul Khairi suna ce mata Khairi kullum rigimar Abul Khairi a kai shi wurin Khairi ya ganta. Irfan ya ce me yasa kake kake so a kai ka gurinta cike da yarinta ya ce bebi na ce dariya suka sanya su duka Mobi ta ce abin da kake cewa shi ne ya ce shi ma tariya suka yi su duka suka shirya suka tafi gidan amina su duka a can suka wuni da za su taho abulkhairi suka kuka ya sanya washi sai an bar shi a wurin bebin shi dole suka bar shi suka musu sallama suka tafi suna shigowa irfan ya ce bebi na mu je sama mu samu wani bebi tunda wannan ya guje mu hararsa mu bai ta yi ta ce ba zan je ba ba ka ce na gama haihuwa ba kanta ankare ya sure ta suka yi sama suna dariya Allah sarki wannan kenan tamar bi alhamdulillah duka duka anan na kawo karshen littafin zaman tasha sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ko na ce a wani sabon labarin mai zuwa ko ci gaban kurkukun kaddara da sauransu na ku dan Salma mai son farin cikin ku kullum da koyaushe kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin yar zaman tasha kashi na goma sha takwas kuma kashi na karshe Efan ya ce da izinin wasa ki tura kadisu da komin matata kin san fani ina kishinta gwara ki ce ta tuko kanta ta zo da kanta da ki ce wani gardi ya kawo ta tsohuwa ta ce oho dai banda lokacinka in ka ga dama ka je ka sanya